Ɗaruruwan makarantun boko ne aka rufe a yankunan da ke fama da matsalar tsaro a jamhuriyar Nijar. Ganin yadda matakin ya tilasta wa dubban ɗalibai zaman gida ya sa mahukuntan ƙasar buɗe wasu cibiyoyin musamman a jihar Tilaberi domin 'ya'yan mutanen da suka ƙaurace wa matsugunansu sanadiyar aika-aikar 'yan ta'adda da 'yan bindiga. Dr. Rabiu Usman shine ministan ilimi a nan Nijar. Ya shahi yaro dubu hamsin da bakwai da 610 a cikin faɗin ƙasa duka difa makarantu tara suka rufe maraɗi goma sha ɗaya tawa sittin da hudu ita talaberi 610 goma kenan a jimilce in aka ɗauka a cikin faɗin ƙasa duka 700 bakwai da hamsin da takwas makarantu da suka rihe ta shahi ɗalibai dubu saba'in da biyu da yaro yancin shi ne ya samu inda za a yi karatu kaga shi ne gwamnati ta ɗauki matattakai don su koma yin karatunsu kamar yadda yake. Sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Malam Isuhu Arzika ya yaba da wannan mataki da ya ce abu ne da suka jima suna jiran ganin sa. matsayin mu na kungiyar malaman makaranta ne sun ka goya mana baya sai mu ce alhamdulillah da an fara. Gwamma a fara ko yaushe ne da duka duka a ce ba a yi din ba. Kenan in wani wajen abinci ne in wani wajen wurin kwanta ne in mine ne dole sai an kawo musu tallafi. Abu na biyu shine dole sai an bi malaman makaranta ƙwararri waɗanda a a ƙaramin lokaci za su iya bayar na ilimin da za su samu su ci ma 'yan uwansu. Batun tsaro a irin waɗannan wurare wani abu ne da ya kamata a mai da hankali a kansa in ji Malam Isuhu. Su waɗannan 'yan ta'adda babu abin da suka jin daɗin kai hari kamar lakwal. Su dole sai an aza jami'an tsaro masu makamai na gaskiya yanda dan ta'adda ko ya yi hauka bai gwamayen wurin nan. Mahukunta na ba da tabbacin ɗaukan dukkan matakan da suka dace domin ɗorewar karatun yara a waɗannan cibiyoyi. Ba ko ina ake buɗe su ba, sai da inda aka tabbata akwai tsaro wurin nan ne ake buɗe su. Ka yanzu kamar walam wuri ne a tsare nan, babu wani shakku wanda za a ce a akwai eh, matsala da za ta faru. Uwaye da hukumai duka kowa ya kawo nashi ƙoƙari. Ana sa ran faɗaɗa wannan shiri domin samar da cibiyoyin karatun yara a nan gaba kaɗan a jihohin Difa da Tawa da Maraɗi, inda aka rufe makarantun boko da dama yayin da dubban mutane suka tsere daga matsugunansu sakamakon tashin hankalin 'yan ta'adda da na 'yan bindiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.